Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safen yau Laraba, bakwai ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je kusa da fagen daga inda dakaransa ke fafatawa da dakaran Rasha a yankin gabashin Donetsk a jiya talata inda ya alkawarin fitattakar dukkan dakaran Moscow daga kasarsa. Yanzu mazauna birnin Beijing ba sa bukatar sakamakon gwajin da zai tabbatar ba sa dauke da cutar COVID-19 kafin su shiga wasu wurare bayan zanga-zangar da ta barke a biranen China a watan da ya gabata. Daruruwan masu fafutuka jami'ai da masana sun halara a birnin Washington don duba hanyoyin kawo ƙarshen matsanancin cin hanci da rashawa a faɗin duniya. Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa iyayen ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya a birnin Yawuri sun nemi kasashen duniya su taimaka wajen ceto 'ya'yansu da suka shafe sama da shekara ɗaya da rabi a hannun 'yan bindiga daɗi. in har za a sa kwamiti da za ta je ta anso so 'yan kaduna trend mu yaran mu ba za a je an ba su da mata zalla an riga daukan su kuma an fara gwamnati su ba su da gata ne majalisar haɗin kan addinai a najeriya ta gudanar da taro akan zaman lafiya a kasar wato yayin da ake tunkarar zaben shekarar 2023 an yi ittifaki cewa dole al'ummar ƙasa da musulmi da kirista su ba ma jami'an tsaro goyon baya da su ba ma ita hukumar zaɓe goyon baya don ganin cewa an yi aiki tare da musamman ita dokar zaɓe kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin baki mai yin kauya wanda murtala faruk sanyin na zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin shan labarai kashin farko Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je kusa da fagen daga inda dakaransa ke fafatawa da dakaran Rasha a yankin gabashin Donetsk a jiya talata inda ya alkawaran fatattakar dukan dakaran Moscow daga kasarsa. Ranar jinjinawa sojoji ta Ukraine a wani jawabi da ya yi ta bidiyo ga sojojin daga yankin Sloviansk na Ukraine. Zelensky ya ce, "Kowa na ganin ku da basirar ku ina godiya ga iyayenku saboda horon da suka ba ku na zama jaruman gaske rasha ta ba da rahoton an kai hare-hare a wasu muhimman wurare a cikin kasar kwanaki biyu a jere ko da yake ukraine bata ce ita ce ta kai hare-haren ba a wani lamarin gobara ta tashi a wani filin jirgin sama da ke yankin kursk a kudancin rasha wanda ya hada iyaka da ukraine bayan da wani jirgi mara matuki ya afka wurin a cewar gwamnan yankin yayin da kafafen yada labarai masu zaman kansu na rasha suka ba da rahoton cewa jiragen sama marasa matuki sun kai hari akan wata masana'anta da ke da tazarar kilomita 80 daga kan iyakar ukraine yanzu mazauna birnin beijing ba sa bukatar sakamakon gwajin da zai tabbatar ba sa dauke da cutar covid-19 kafin su shiga shagunan cefane ofisoshi tashoshin jiragen sama da wuraren shakatawa yayin da hukumomin china suka sassauta tsauraran matakan dakile yaduwar cutar bayan zanga-zangar da ba a taba ganin irin ta ba da ta barke a biranen china a watan da ya gabata ana sa ran za a ɗauki ƙarin matakai don sassauta dokokin na covid-19 nan da kwanaki masu zuwa dubban 'yan china a birane sama da ashirin ne suka fantsama akan kan tituna tun daga ranar 25 ga watan nuwamba don nuna takaicinsu a kan dokar kulle saboda cutar covid-19 ta lokaci mai tsawo da tsananta gwajin cutar da kuma wasu matakan da aka sanya na rage zirga-zirgar jama'a yayin da galibin masu zanga-zangar suka mai da hankali wajen bayyana bacin ransu a kan matakan gwamnati na covid-19 wasu kuma sun buƙaci shugaba shi jinping na china ya yi marabas gwamnatin ƙasar ta dai ɗauki irin waɗannan kalama a matsayin na ɓatanci. ɗaruruwan masu fafutuka da jami'ai da masana sun halar a birnin washington don duba hanyoyin kawo ƙarshen matsanancin cin hanci da rashawa a gwamnatoci cibiyoyi da kuma tsarin tafiyar da harkoki a faɗin duniya taron na kwanaki biyar wanda ƙungiyar da ke da sa ido a kan cin hanci da rashawa ta duniya da ake kira transparency international da kuma ƙasa mai masaukin baƙi ke kira a duk bayan shekara biyu. ana kallon sa a matsayin wani dandali mafi girma na yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya. Taron na ƙasa da ƙasa da ake kira IACC a takaice, wanda ake yi a wannan makon ya mayar da hankali ne akan batutuwa guda bakwai, ciki har da tsaro a ƙasashen duniya, bambancin launin fata, sauyin yanayi, cinikayyar sirri ta yanar gizo. yin sama da faɗi da dukiyar al'umma da kare masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa. taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake kara nuna damuwa akan gazawar gwamnatoci da yawa wajen aiwatar da alkawaran da suka dauka na yaƙi da cin hanci da rashawa a cewar masu shirya taron. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. kafin nan iyayen ɗaliban kwalejin tarayya na birnin yawuri sun nemi gamayyar ƙasa da ƙasa su taimaka wajen ceto 'ya'yansu da suka shafe sama da shekara ɗaya da rabi a hannun 'yan bindiga daɗi to ko mai sojojin najeriya ke cewa akan wannan batu ga dai hassan mai da kaina da ƙarin bayani yau kimanin kwanaki 530 da ake ci gaba da garkuwa da ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin yawuri a hannun 'yan bindiga daɗi a cikin daji ɗaliban na yawuri waɗanda ƙananan yare 'yan mata ne da shekarunsu ya kama daga goma sha biyu zuwa goma sha biyar yanzu haka na can na ɗanɗana kuɗinsu a hannun 'yan bindiga daɗi a cikin dajin Salim Sanika Oje ne shugaban kungiyar iyayen ɗaliban. A mu na uwaye lokacin da muka kai yaran nan makaranta babu wata takarda da aka bamu muka rubuta undertaking da cewa mu ne za mu ba yaranmu tsaro. Yaranmu suna hannun gwamnati ne aka sace su. Kuma Malam Hassan ina gaya maka wa'annan yaran ma da suka rage labarin su abin ban tausayi ne. Wallahi ke kana jin ka. not less than 300 km tsakaninka da kai da shi inda suke magana suke a ce gwamnati ta kasa zuwa ta an so muna mu. Muna jin yaran ga muna magana da su akai-akai. Yaronka zai kira tana faɗa maka matsala ta babu abin da zaka yi mu yaran mu mun san halin da suke ciki ba wai wani wuri ne suke ba inda ba a ji muna jin su muna waya da su akai akai amma mun kasa gane meye dalilin wanda ba za su je ta karɓo wannan yaran ba in har za a sa kwamiti da za ta je ta an so yan Kaduna trend mu yaran mu ba za a je an so ba su da mata zalla an riga daukan su kuma an da fara gwamnati ne su ba su da gata ne muna kira ga international communities da kowa taimaka a sako yaran mu iyayen ɗaliban na birnin Yawuri sun ce suna waya da jagoran yan bindigar da ya kama waɗannan yara wato dogo gide har ma da mahaifiyarsa. Mun establishing contact da shi, mun magana da shi, mun magana da mahaifiyar shi, yanzu mahaifiyar shi ta shigo ciki, shi kanshi mun magana da shi, ya tabbata mana cewa idan aka biya mishi bukatocin shi ba zai sako su kuma kwanakin nan duka muna contact da shi yana faɗa mana ga abin da za a yi mishi yaran nan su hito. A kwanan nan rundunar sojojin Najeriya Eh, ta wallafa hotuna da sunayen 'yan bindigar da take nema ruwa a jallo to sai dai kuma eh, babu sunan shi dogo gide da ke garkuwa da 'yan matan na yawure kan haka na tambayi manjo general musa dan madami na kwatar tsaron najeriya ina tabbatar maka cewar muna nan muna tsare-tsare domin ceto waɗannan 'yan mata sannan dangane da sanya waɗanda ake neman ruwa a jallo kuwa abu ne da zamu mu ke bitarsa daga lokaci zuwa lokaci reviewed. Malam Shu'aibu Mungadi wani mai sharhi ne a Najeriya da ya daɗe yana tsokaci akan ɗaliban na birnin Yawuri. Kwana-kwanan nan al'ummar Najeriya sun wayi gari da wani adu da ya faru tsakanin uwar gidan shugaban ƙasa da wani yaron da aka ce ya yi mata ɓatanci a kafar yada labarai ta yanar gizo. Amma cikin awa ashirin da hudu ma'aikatan tsaron Najeriya suka gano inda wannan yaron yake aka bi shi har jihar Jigawa tun daga Abuja har makarantar jami'a ta dutse aka kama wannan yaron to sai talaka ya mamaki wai ashe jami'an tsaron najeriya suna da irin wannan kwarewa suna da irin wannan himma amma suke kallo an kama 'ya'yan talakawa shekara biyu 'yan mata ƙanana waɗansu har ana zargin an masu cikakka a cikin jeji amma ba a kubutar da su ba kuma waɗannan yaran har wayoyi 'yan ta'adda kan ba su su zance su tattauna da iyayensu kaga wannan ya nuna cewa ba iyawa ne ba a yi ba iyawa ne ake yi Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun fara matsawa gwamnatin Spain lamba akan mutuwar wasu mutane su akalla 23 bayan da dubban bakin haure suka nufi yankin ƙasashen tarayyar Turai da ya haɗa iyaka da Afirka wato tsakanin Morocco da yankin malila na Spain. A lamarin mafi muni da aka fuskanta a yankin na Turai a 'yan shekarun nan. bakin haure sun mutu ne a lokacin wani turmutsitsi sannan wasu da yawa sun jakata yayin da kimanin mutane dubu biyu galibinsu daga kasar sudan suka afkawa wata katangar waya mai tsayin mita shida a kokarinsu na tsallaka iyaka a ranar 24 ga watan yuni ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta morocco da ake kira amdh a takaice ta ce wasu mutane 75 sun ɓace bayan faruwar lamarin. mai shigar da kara na kasar spain da kuma mai bincike na musamman akan korafe-korafen jama'a sun kaddamar da bincike akan lamarin kuma ta yiwu sakamakon binciken ya zama mai illa ga kasar spain da morocco a siyasance idan ya saba bayanan da aka bada a hukumance akan aukuwar lamarin. Mashawarta za su gana a Geneva a wannan makon don cimma yarjejeniya da nufin tabbatar da kurakuran da aka gani da suka kai ga sa annobar COVID-19 shafar kasashen duniya ba su sake faruwa ba. Yayin da ake gab da cika shekara hudu da bullar cutar, mashawartan na tattaunawa a kan fidda daftarin farko na abin da ta yiwu a ƙarshe ya kasance yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan yadda za a tunkari aukuwar wata annoba a nan gaba. ya zama wajibi mu yi nazari kan darasin da annobar ta koyar abinda shugaban hukumar duniya ta who tedros adnam ghebreyesus ya faɗawa kwamitin mashawartan kenan a farkon kwanaki uku na tattaunawar da suka kammala a yau laraba a gaida maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Majalisar haɗakan addinai da samar da zaman lafiya wato NIREC a ƙarƙashin jagorancin haɗin gwiwar sarkin musulmi sa'ad abubakar da reverend samson ayunkulle ta yi babban zamanta ta wata uku uku inda ta yi nazari akan ɗarɗar da ake ciki a daidai lokacin kamfe da zaɓe a najeriya. a fira da wakilinmu umar faruk musa abuja inda aka gudanar da wannan taron malam sani suleiman mai goro ɗaya daga cikin jagoran wannan majalisar ya bayyana yadda taron ya kaya taron ya yi lura da abubuwa daban-daban da suke yin barazana ga yin zaɓuɓɓuka cikin lafiya da lumana wato abubuwan da suke iya faruwa kafin zaɓe lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓen kanshi kwarai da gaske abubuwan da wasu sukan shiga rigar addini su dinga yin kalamai waɗanda na tunzirawa ne dangane da batun zaɓe da ƙara rarraba kan al'ummar ƙasa da kuma 'yan siyasa da sukan yi kalamai na fatanci ma juna da kuma masu amfani da wato fagen yanar gizo gurin isar da labarurruka na karya da ko kuma cin zarafin mutane da sauransu da kuma 'yan siyasa da kan yi amfani da matasa da kuma gungun 'yan barandan siyasa domin haifar da tashin tashina sannan da rawar da ya kamata ita hukumar zaɓe inec da sauran uh, jami'an tsaro ya kamata su taka amma idan ba a hukunta waɗanda ke irin waɗannan maganganu na ta da zaune tsaye ko cin zarafin wasu ko kawo batanci ko bangaranci ko bambancin addini a cikin al'umma kana ganin irin wannan tarukan naku za su yi wani tasiri kuwa wannan a yi taro kawai a tashi ba za a samu sakamakon da ake zo shi yasa ita wato wannan majalisa ta nairek ta kan gayyaci masu ruwa da tsaki jami'an tsaro wanda suke da alhakin ganin cewa an tabbatar da aiki da doka da bin ka'ida gurin wannan taro kamar misali taro na yau shugaban tsaro na ƙasa wato chief of defense ya samu halarta sannan kuma an gayyaci sauran jami'an tsaro kamar civil defense 'yan sanda da makamantansu ɗaya daga cikin babban batu da ya fita a cikin taro shine bukatar a ga cewa ana ɗaukan mataki na ladabtarwa ga waɗanda suke aikata waɗannan abubuwa sannan kada mabiya addini su zamanto suna kange nasu idan ya aikata irin wannan abu yayin da aka ce ko na addini za su kange masu shiga rigar addinin su su tunzura mutane su yi kalamai na batanci ga wasu su yi kokarin raba kan al'umma a kan batun zaɓe da sunan addini to ba za a samu gyaran da ake so ba wannan an tattauna shi kwarai da gaske kuma an yi ittifaki cewa dole al'ummar ƙasa da musulmi da kirista su ba ma jami'an tsaro goyon baya da su ba ma ita hukumar zaɓe goyon baya don ganin cewa an yi aiki tare da musamman ita dokar zaɓe da aka ƙaddamar na shekara 2022 wanda ta kunshi tanade-tanade da suka shafi abubuwan da duk ake batu in an aiwatar da su har ma wata watakila da hukunce-hukunce da ya kamata a iya ma wanda aka samu da aikata waɗannan laifuffuka. kwarai da gaske an tattauna su kuma an yi itifaki cewa dole a dinga ɗaukan mataki idan har ana so a cimma nasarar abin da ake so a cimma. Na farko hanyar magance matsala kafin ma a kai ga zancen yin hukunci shine a ga an ɗauki matakan hana abin faruwa ko kuma takaita ko rage faruwan abu wanda shine babban gefen da aka fi mai da hankali a kai Malam Sani Suleiman kenan a tattaunawarsa da wakilinmu Umar Faruk Musa. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye shiryenmu Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. baki mai yanka wuya. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku kashi na biyu na bitar muhimman abubuwan da suka faru da kuma muka kawo muku a cikin shirin a shekarar nan mai ban kwana ta 2022. Jama'a Assalamu alaikum. Idan muka waiwaya a mu na farkon watan Afrilu mun kawo muku bayanin cewa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta sami sababbin zababbin shugabanni tare da tsohon gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Adamu a zaman sabon zababben shugabanta bayan ta daɗe tana fama da dambarwar shugabanci na riƙon ƙwarya. Ni suna na Abdullahi Adamu na samu tarbiyya irin dukkan iyaye da ke suke bawa 'ya'yansu kuma allah ya kawo ni wannan hali yanzu bayan haka abubuwa iri-iri na rayuwa ko yau na bar duniya alhamdulillah wanda za a ce shugaba na jamhuriya najeriya ya ga cewa duk waɗanda suke kai ke koma wannan wannan matsayi wanda bi cancanta da wannan matsayi tsakanin shi da allah shine abdullahi adamu to ni wallahi mini komai ko yau na bar duniya na gode wa allah kuma na yi abin baya za su gani sun ce ubansu ya yi abu kaza ya abu kaza da ya kuma samu karɓuwa a daidai lokacin ne kuma tsohon gwamnan jihar kano rabiu musa kwankwaso ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar pdp zuwa nnpp wata ɗaya bayan kaddamar da wata ƙungiya da suka kira ta masu kishi da fafutukar ceto najeriya kamar na gani a hannun dama na shaman ne na fati ta na garin kwankwaso mazaɓar kwankwaso wanda yau shi ne mun rijista a cikin wannan jama'iyya ta nnpp nnpp wannan nnp shi ne new nigeria sabuwan nigeria wanda daga jin wannan suna na tabbata duk wani dan kishin kasa duk wani mai son gaban al'umma zai so wannan suna domin ya dace da abin da muka yi ta yi shekara da shekaru na kawo canji yau wannan rana muna godiya ga allah tarihi ne ni a guna da dukkanin wanda muke alaka da su ta siyasa masoya kai har ma wa'anda suke yin hasada ko kiyayya na tabbata wannan rana rana ce wacce za su daɗe suna tunaninta saboda muhimmancinta wanda suke son a gyara tsaro wanda suke son tattalin arzikin ƙasa ya inganta mutanen da suke so a kawo canji na alheri 'ya'yan talakawa ya kasance sun tafi kafada da kafada kan 'ya'yan kowa da kowa da suke wannan ƙasar nan wannan tafiya tamu mu ne kaɗai a yanzu nake zato wanda allah ya ba damar mu ɗaga jama'iyya a cikin wata ɗaya ko wata biyu ta gauraye najeriya ga baki a farkon watan na afrilu kuma shugaban kasar jamhuriyar niger muhammad bazoum ya cika shekara ɗaya kan karagar mulki bayan lashe zaben shugaban kasar na shekara ta 2021 a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pnds tarayya yan ƙasar kuma sun bayyana ra'ayoyi kan kamun ludayin shugaban a cikin shekara ɗaya ta mulkinsa farawa da ɗan majalisar dokokin jiha kuma kakakin jam'iyyar ta PNDS tarayya a birnin Kwanni dan baba mamance ne to Allah ya taimake mu abinda a gurin shi shiga makaranta ta yi kyau abinda a gurin shi shiga an samu magani ga asibitoci abinda a gurin shi shiga an samu ruwan sha abinda a gurin shi shiga hanyoyi abinda a gurin shi shiga Allah ya kama an tsara ƙasar duk waɗanga abu da ni zana babu ɗai wanda ba zum ba bisa gare yake ba ta fannin tsaro wanda yanzu shi ya sha ma duniya kai ba Nijar dai ba eh, shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad da kai ne yadda ya sayan kayan yaƙi sai an tasowa kai har ma ciki ya shiga cikin jiragen nan na yaƙi sai da an ka shiga ciki ya shiga cikin ɗaya sai an tasowa ya tahi a ce wanga ga abin da shika suwa cikin minti kaza wanga ga abin da herka suwa cikin minti kaza to kuma sannan shi ce ya sayi shi ce ya sayi to sai dai wasu bangaren adawa na ganin cewa ba wani ci gaba a manyan bangarorin rayuwa duk da yake kuma su kansu sun yaba da shekarar farko ta mulkin bazum a harkar ilimi ni na saran babu inda shugaba bazum zai ba ƙarfi irin harkar ilimi amma ya bani kuma ya taɓarɓare shi kuma ga alamu na an ka saran sai ya ko ina ranar saboda hanyar shi sannan ta hanyar kiwon lahiya shi ma ya taɓarɓara ta saboda akwai kuɗin ƙananan yara da gwamnati ka zubo kuɗin na ƙananan yara waɗanda suna likita ka tashi ta sama shekara guda tashi da shekara biyar na muhammadu isu in ka haɗa su shidda dala ba su turo ba kakama mutane likitoci da 'yan kushin azaba ɗaya sun ka sun ka ce a yi mu mutane aiki kyauta amma ba su biya bangare na biyu na jinjina ba zon da bai bi ta waccan gwamnati ba ka ta cikin daji ka yanka hanyoyi ka ta cikin yamaikai ta kai ta kai ta gada kana sauka kana gangaruwa wagga wagga wanga aiki nashi a biyu babban hanya hanya ta ƙasa ana bai da ita cikin aiki shi na yarda da shi kuma na janjana mai kuma Allah ya taimaka mishi a cikin watan na afrilu ne kuma matasa a Najeriya suka zafafa fafatukar ganin sun sami babban kaso a shugabancin kasar musamman kasancewar an soma tunkarar shirye-shiryen zaben shekara ta 2023 sagir attahiru bafarawa matashi ne dan shekaru talatin da ya karba wannan kiran ta hanyar neman tsayawa takarar gwamnan jihar sokoto jama'a da ƙungiyoyi su ne suka haɗu suna ta kira a hito takara na je na samu party leaders na samu elders na faɗa musu ga abin da mutane ke da ƙudiri a kaina da same ƙungiyoyi sun ka haɗa kuɗi sun ka je sun ka sayo fom na tsayawa takara sun ka bani fom na cewa shi don Allah in cika don suna son suna ra'ayi da ni in tsaya takara duk yawancin su abin da suke cewa ga matashi mai wanda adda experience don gwamnati da harkar kasuwanci na private sector da suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama su taka tasu rawa to sai dai kuma wasu matasan da ma masu fashin baki na ganin da sauran na aka ba sunana comrade imran muhammad tsafe na iya cewa tabbas lallai matasan najeriya a shirye suke kuma sun shirya tunkara kalubalen da muke ciki saboda duba da la'akari da cewa shi fa matashi yan aka ce matashi idan zai yi zai yi in ba zai yi ba ba zai yi ba dattawa uwayenmu da kakanninmu da yannanmu sun gaza kuma akwai abubuwan da cewa lallai tabbas kuma su kansu hands down sun tabbatar da cewa sun gaza waɗannan ƙalubalen wallahi babu mai iya tunkarar su kai tsaye in ba matashi ba. Sunana Alin Gwanjo daga jihar Zamfaran Najeriya. Gaskiya halin da ƙasa ke ciki ba na ce matasa za su iya za su iya shiga harkan zaɓe ba ko wani abu saboda halin da ƙasa ke ciki an takura mu da talauci da fargaba da abubuwa da yawa da yunwa yadda 'yan siyasan suna amfani ne da wannan suna son su yi amfani da matasan ne yasa suke tara mana talauci da yunwa da bala'i da rigingimu da suka yi yawa amma halin da kasan ke ciki yanzu duk matashin da zai ce zai iya gaskiya ba zai iya ba kawai yana haɗi ne sunana honorable abdulaziz isa silva ba kowane matashi ke da zarafi ko yake da hali ko yake da kuɗi da zai fito yanzu ya yi siyasa a wannan karnin da muke ciki an riga an ɓata siyasa an riga an ɓata ta da kuɗi ma damat kai ba ka da kuɗi ko kai ba da wani bane abin kamar ba zai yi ba gare ka to kuma dai menene injinas tura ashir sharif shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan arewacin najeriya lokaci yayi da za a ba matasa dama su kuma su baiwa mara kunya. duk shugabannin da ake yabawa sun taka wata rawar gani a najeriya ka duba shekarunsu a lokacin da suka shugabancin tun daga kan marigayi ta tafa balewa ka duba shekarunsu a lokacin da suka yi shugabancin irin nasarorin da suka sama sannan ka duba ta wayannan masu shekarun da yawa da aka zo aka fara bawa nan wannan zangon za ka ga cewa za ka ga bambancin eh, filale gashi ana ganin su a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku kashi na gaba na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai bankwana. A madadin Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. kuma da la'a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. To a takaice shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je kusa da fagen daga inda dakaransa ke fafata da dakaran Rasha a yankin gabashin Donetsk a jiya talata inda ya alkawarin fatattakar dakan dakaran Moscow daga kasarsa. ranar jinjinawa sojoji ta ukraine a wani jawabi da ya yi ta bidiyo ga sojojin kasar daga yankin sloviansk na ukraine zelensky ya ce kowa na ganin ku da basirarku ina godiya ga iyayenku saboda horon da suka baku na zama jaruman gaske yanzu mazauna birnin beijing ba sa bukatar sakamakon gwajin da zai tabbatar ba sa dauke da cutar covid-19 kafin su shiga shagunan cefane ofisoshi tashoshin jiragen sama da wuraren shakatawa yayin da hukumomin china suka sassauta tsauraran matakan dakile yaduwar cutar bayan zanga-zangar da aka wadda ba a taba ganin irin ta ba da ta barke a biranen china a watan da ya gabata ɗaruruwan masu fafutuka da jami'ai da masana sun hallara a birnin washington don duba hanyoyin kawo ƙarshen matsanancin cin hanci da rashawa a gwamnatoci cibiyoyi da kuma tsarin tafiyar da harkoki a faɗin duniya taron na kwanaki biyar wanda kungiyar da ke sa ido kan cin hanci da rashawa ta duniya da ake kira transparency international da kuma ƙasa mai masaukin baƙi ke kira a duk bayan shekara biyu ana kallonsa a matsayin wani dandali mafi girma na yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya. Taron na ƙasa da ƙasa da ake kira AICC a takaice wanda ake yi a wannan makon ya mayar da hankali ne akan batutuwa guda bakwai ciki har da tsaro a ƙasashen duniya, bambancin launin fata, sauyin yanayi, cinikayyar sirri ta yanar gizo, yin sama da faɗi da dukiyar al'umma da kare masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa. da masu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci idan allah kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri wanda zai zo a daidai karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon Ghana da GMT za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika sakon taya murna zuwa ga Alhaji Gurunshi da matansa Haulata a unguwar na karuwan da namiji da suka samu wanda aka sa masa suna Yahaya ko kuma wato Mr. Yahaya kenan. wanda za a yi buki yau da safiyar nan idan allah ya yarda don haka muna addu'a allah ɗayyaba da kuma raye yaro da aka da aka samu ya haya yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya hada ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar mr carl baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku assalamu alaikum